Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a ɗaya ga watan Afrilu na shekarar da da biyu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. ofishin mai shigar da kara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce zai buɗe ofishi a kasar venezuela don binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron kasar suka yi Firaministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yin marabus. Haka kuma za a ji cewa masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4 don kiyaye afghanistan daga durkushewar jin kai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin taliban ta ƙasar. kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya gwamnan jihar kaduna Nasiru ahmad yan rufa'i ya kai ziyarar jajaga mutanen karamar hukumar giwa da 'yan bindiga suka kai wa hare-hare da suka kashe mutane da dama ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya maganin waɗannan 'yan ta'adda shekara biyu uku da suka wuce mun sani inda 'yan ta'addan nan suke an san inda suke ni na sha faɗa a je dazuzzukan nan a saka musu bom duk wanda ke wuri da mace da namiji da yara duk a kashe su na shekara biyu ina wannan magana amma sojoji ba su yi ba A Ghana kuma za ku ji cewa wani sabon rahoto da hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya yi gargadin cewa al'ummar Ghana miliyan uku da dubu shida na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci ta sanar da mutane kamar fertilizer ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kamar kamar kashi talatin duk baki ɗaya muna samun shi daga rasha ne so yonga abin da ake tafiya daga rasha nan ba a samu wannan shi sa wannan cikas ya zo kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kiev. Lamarin ya karya wa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai gwiwa kan amincewa da alkawarin Rasha ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Rasha da ke kusa da Kiev suna nan a inda suke duk da janyowar wani rukunin su da aka yi. Jami'in ma'aikatar tsaron Birtaniya Air Vice Marshal Mick Smith ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa da alama za a yi ƙazamin faɗa a wasu yankuna a cikin kwanaki masu zuwa. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya bayyana yunkurin na rasha a matsayin wani gargaɗi cewa sojojin rasha na ci gaba da kai hare-hare a birnin Cape. da sauran garuruwa a arewacin ƙasar. Ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar Venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin Amurka suka yi. Babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ne sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyarar kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar Caracas. a wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba nicolas maduro kan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama daga cikin wasu matakan kan ya ce gwamnatin maduro ta amince ta bayar da biza ga jami'an kotuna da kuma halartar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa ciki har da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya tsohon mataimaki a fadar white house jerry kushner sirikin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya amsa tambayoyi jiya alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara kushina babban mai ba trump shawara kuma ɗan cikin gida na farko da ya ba da shaida zuwa yanzu ya bayyana cikin sirri ta hanyar sadarwa ta bidiyo da ra'ayin kansa ba tare da an bashi sammaci ba. Kwamitin Majalisar Wakilai na tattara cikakken bayani ne kan abubuwan da suka faru a rikicin ranar shida ga watan Janairu da kuma gano shirya makirci da abokan Trump suka yi na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. da kuma ƙarerayin da ake ta yadawa kan ikirarin an tafka magudi da ya haifar da tashin hankalin. Kushina yana dawowa ne daga Saudiya a ranar 6 ga watan Janairu kuma bai kwana a fadar White House ba bayan da ya koma Amurka. Wakilar kwamitin Ellen Loria ta shaida wa gidan talabijin na MSNBC bayan bayyana kushina cewa ya ba da bayanai don raɗin kansa. Ya ba da bayanai don raɗin kansa don tantancewa da tabbatar da nasa ra'ayin game da zaben. madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. sawoyi kaɗan da kalaman ministan sufuri Rotimi Ameci kan zagon ƙasa da ya ce wasu na yi kan harin da aka kai wa jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya ce gwamnati na da masaniyar shirin kai harin jirgin da 'yan bindiga suka yi ranar Litinin da ta wuce. Daga Kaduna Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Gwamna Nasiru Ahmad Rufa'i wanda ya kai ziyarar jajantawa al'ummar karamar hukumar giwan jihar Kaduna da 'yan bindiga suka kai wa hare da suka hallaka mutane da dama. Ya ce abu ɗaya ne kawai ya rage a yi maganin 'yan bindiga shine a bisu daji a murkushe su. Ko wannan attack da aka yi a jirgin da ya bar Abuja. Mun yi wata biyu da sanin suna shirin za su. Mun rubuta ma railway ku daina tafiyan dare. Jirgin ƙarshe ya bar Kaduna ko Abuja da la'asar domin ya shiga shiga gari da rana to duk wannan ina muku bayani ne domin ku san cewa ba wai ba mu sani ba ne ba wai kuma ba a ɗaukan matakai ba ne amma akwai waɗanda ya kamata su yi wasu ayyuka wanda har yau ba su yi ba shekara biyu uku da suka wuce mun sani inda 'yan ta'addan nan su an san inda suke ni na sha faɗa a je dazuzzukan nan a saka musu bom duk wanda ke wurin da mace da namiji da yara duk a kashe su na shekara biyu ina wannan magana amma sojoji ba su ba mu gwamnonin arewa maso yamma nan muna ta mitin da gwamnatin tarayya muna fushin duk wa'annan dazuzzuka wanda duk muna da maps din su mun san waɗanda ke kowa jami'an tsaro sun san inda suke aje a kashe su duka wannan dai ba shi ne karan farko da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ke bayyana buƙatar ganin an murƙushe 'yan bindiga har daji ba sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya na ganin ya zama dole idan za a yi wannan aiki a yi taka tsantsan. Idan manya-manyan mutane masu mulki suka faɗi irin wannan dole ne a ɗauke shi da muhimmanci. To tun da yake ko sun sani abin da ya fi shine sai su haɗa kansu su kai shi inda za a yi aiki da magana su ɗin a duba a bincika sa'an nan idan za a ɗauki mataki ne kwakwaran mataki a ɗauki kwakwara mataki dole ne gwamna ya je magana mai zafi irin wannan amma daga baya in aka zauna aka yi tunani kada a je dan kiba a samu rama to dole ne a yi taka tsantsan shugaban kasan nan shine commander in chief kuma su sun sani amma kuma sun yi overwhelming nashi da magana siyasa tun yaushe muke faɗi duk wani magana siyasa mun faɗi mu ce a aje shi gefe guda su concentrate akan magana eh, security dinnan da ba gono ne ya kamata mu gani suna shiga suna fita a ofishin shugaban kasa ba wa'annan service chiefs da security chiefs su muka muka gani muke so mu gani suna zuwa suna kaiwa suna kawa in sun samu report irin wannan akwai da ake hada coordinating irin wayannan report din a kai wa shugaban kasa ya ba da oda ga abin da za a yi ga abin da za a yi hararen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai sun kara hauhawa a cikin yan kwanakin nan saboda ko a ƙarshen makon da ya gabata kaho ya zuwa daren laraba sai da 'yan bindigan suka kai hari a garuruwan roji da dandami a karamar hukumar igabi da kuma lokos ta ƙaramar hukumar zaria da wasu sassan birnin gwari da kajuru isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu Firaministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yamma Rabus. Ya kuma zargi Amurka da yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke shirin kaɗa ƙwarya amincewa ko rashin amincewa da shi a ranar Lahadin nan mai zuwa. Jam'iyyun ada a majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da ƙudurin rashin amincewa da mulkinsa a farkon wannan watan. tsohon ɗan wasan kurket ɗin mai shekaru 69 a duniya ya faɗa a daren jiya alhamis a wani jawabi ga al'ummar ƙasar cewa ba zai yi muramus ba kuma zai tsaya tsayin daka kan tsoma bakin ƙasashen waje yana mai yin watsi da tuhumar rashin ɗa'a da 'yan adawar ki masa za a gudanar da zaben ne ranar lahadi ko menene sakamakon zai kasance zan fito da ƙarfina ba zan bar wannan maƙarƙashiyar ta yi nasara ko ta halin kaka ba in ji kan a cikin jawabin nasa masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya alhamis da samar da dala biliyan biyu da 2.4 don kiyaye afghanistan daga durƙushewar jin ƙai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin taliban ta ƙasar ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba muna fuskantar matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a afghanistan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a wani taron neman tallafi. Ya ci gaba da cewa tuni mutane ke sayar da 'ya'yansu da sassan jikinsu domin ciyar da iyalansu. Tattalin arzikin Afghanistan ya ruguje sosai. Afghanistan da ke fama daga tasirin yaƙi na shekara da shekaru, da fama da matsanancin fari da annobar COVID-19 Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 20 da abinci da matsuguni da kuma kula da lafiyarsu da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan shi ne neman tallafi mafi girma da aka taɓa yi. Daga cikin manyan ƙasashen da suka bada taimako akwai Birtaniya dala miliyan 374 sai Amurka wacce sanar da alkawarin kusan dala miliyan 204 a matsayin sabon taimako. jamus ta ba da dala miliyan 218 sai japan dala miliyan 109 baki ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta ce masu ba da agaji 41 sun yi alkawarin tallafawa a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana. Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa al'ummar Ghana miliyan uku da dubu ɗari shida na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci. Abin da ya ninka har sau biyu idan aka kwatanta da rahoton matsalar karancin abinci a ƙasar da hukumar ta fita a shekarar dubu biyu da tara. Wakilin murya Amurka a Kumasi, Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani. hukumar ta dogara ne da yawaitar hauhawan farashin kayayyaki da rashin sana'a tare da karancin abinci da tsadan takin zamani domin aikin noma da dai sauransu. To sai dai tuni matsalan ke tasiri akan farashin kaya a kasuwan kumashi. Sunana Fati, ina sai da gujiya da shinkafa. Da shinkafan nan sai da muna sai ruwan shi 130, amma yanzu an kara yanzu yanzu 150 haka ke aunawa. Don kayan nan kullum ana karawa. Akasarin manoma a birnin Kumasi sun ce karancin ruwan sama a bana tare da tsadan takin zamani na janyo cikas sosai cikin harkar su na yau da kullum. Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif, kuma muna yin kabeji kuma. Ma saboda rashin ruwa ya sa ba ya muna yin duka kamar misali abin ga albasa da kabeji ba mu ya muna yin nomin wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci bamu mu samun ruwa muna ba kaya. kaya isa ya eh, bari kayan ya bata ya bari ma aikin mu bai cin gaba kayan kuma ina need fertilizer kuma yanzu ga batun fertilizer ya yi wuya isa ba mu iya muna samu muna siye kan da malam jafar dan kwabiya mai nazari bisa harkar noma da kiwon dabbobi a ghana na ganin fitar da abinci zuwa kasashen da ke makotaka da ghana sabida babu mai tsaya a lokacin da abinci ya bunkasa na mai da hannun agogo baya a magance fita da abinci kadan da ake samu cikin ghana zuwa kasashen da ke kewaye yau manomi yana aikin shi abu biyu yake duba na farko ya samu abinci na biyu ya iya sai da wannan abincin nan ya ba mu masu ci samu kudin da zai biya su kufi da sauran yanda muka san mai kasuwanci yana yin cinikin shi haka manomi shi ma kowane lokaci tunanin shi ne ya zan yi in samu price mai kyau shaida in dai burkina ko togo sun bani price mai kyau to na fita da abinci na daga ghana in je da shi burkina saboda wuri na samu price mai kyau kisa gwamnati gwamnati ya kamanci ya sa mataki saboda ba abin ya yi mana yawani hal muka kasa amfani da shi da yake za mu fita da shi waje ba. Daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau, Malam Muhammad Awal ya bayyana cewa gwamnati tana ɗaukan matakai da dama domin ganin an shawo kan wannan matsala. Gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fatalaza ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kamar kashi talatin duk baki ɗaya muna samun samun shi daga rasha ne so yonga abin da ake tafiya daga rasha nan ba a samu wannan shi sa wannan cikas ya zo a cikinsa amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakinsu kasan gwamnati ya fara abin da ake kiran shi one village one dam shine in ka je kowane ƙauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa ba ne ko kamar yadda yan meteorological service suka faɗi kamar an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su do doki su yi noma da shi. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma su yi Ghana. A gaida Hamza Adam, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Da namu dai ganin gangara gangarar gungura zaben zakulo sabbin shugabanni a ƙasa ya sa wani shugaban kungiyar matasa gargadin matasan cewa lallai su kauracewa zaben tsaffi. Matasan Najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi ba ne. Sai da kuma tun wasu matasan suka taso domin tabbatar da duniya cewa su ma wannan karan da su za a yi dafifi. Ƙungiyoyi sun kaɗa kuɗi sun kaje sun ka sayo fom na a tsayawa takara duk yawancin su abin da suke cewa lokaci ne a ba matasa dama taka ta rawa wai shin yaya 'ya'yan jam'iyyar apc da suka tara taron tabbatar da shugabanni a tarayyar najeriya suke kallon zaben da wasu 'yan ƙasa suke ta faman korafi aiko demokuraɗiyya din kina tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin ya sai fom ɗin ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera. Tuni ma dai sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya tabbatar da duniya cewa jam'iyyar APC ce za ta lashe zaɓukan da ke tafe ko da me ko dan me ko da ke kuma ya ce ban cin zarafi. Duk da za a bi a bi da ba za a yi a yi a dabi doka mu ci zaɓe. Uwar mu ke murhu ba za mu ci mu gaya ba. Sai dai kuma shi ma injiniya Buba Galadiman da jigo ne a jam'iyyar nan mai kayan alatu ya ɗauki zafi. duk ɗan najeriya ya kwana da sanin cewa in buba galadima ya ce zai yi kaza ko da za a yanka shi zai yi mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan shiryo muku shirin harafi bayan harafi. Shiri na hamsin da tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya cewa yanzu dai a ƙididdiga shirin ya riga ya yi zurfi. zurfin kuma amma na zira matasan da ake ganin da su ake amfani idan ana neman karfi yasa shugaban wata kungiyar matasa a Najeriya mai suna Think Right Forum a turance kwamarar Sagir Baba National da ce idan matasan ma suna ganin an bar su a baya to a gaskiya su ma suna da laifi su wane ne yan jagaliyan siyasa su wane ne yan bangan siyasa su wane ne masu yi musu yekuwa su ce sai wane sai wane zaka ga matasa ne amma menene ake yi domin gina goben waɗannan matasan wannan abu ne da ya kamata matasan najeriya su sauya wannan ya kamata ya zamana a ce su gane kujeran kansila wanda ana da kansuloli dubu tara da ɗari biyar da saba'in da uku ana da ciyamomin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu a najeriya ana da abin da ya shafi majalisun eh, jihohi ana da maganan eh, wakilci na tarayya waɗannan matakai guda hudu matasan najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi ba ne a duk siyasan da za a zo a najeriya ko da daga cikin wata jam'iyya yake in in dai bata tsaye da matashi a waɗannan kujerun ba matsayin su na akasari sai sun haramta ma kan zaben su su bar shugaban kasa da gwamnoni talatin da abin da ya shafi sanatoci guda da tara su rika zaben dattijai a wannan sai dai kuma tun wasu matasan ma suka taso don taka takarar tabbatarwa da duniya cewa su ne za su maye gurbin dukkanin tsofaffi domin kuwa ga tsohon gwamnan jihar sakkwatawa alhaji sagir attahir Bafarawa ya ce ba za a basu a baya ba tun da ya lakanci ƙungiyoyin masoya da magoya baya suna ta faman yi mishi dafifi. Zancen na hito takara ba ni hito takara ba. jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da udiri a kaina da same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancin su abin da suke cewa ga matashi wanda adda experience dan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector da suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama ma taka rawa lokacin da aka ba mu jagoranci ministry of environment a jihar sokoto karshen mai girma gwamna da honorable aminu waziri tambuwal ya ba mu dama mun zo mu unhani da experience din mu mun ga cewa jihar sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tun da ni ina cikin gwamnati kuma ina koyo daga mai girma gwamna ya kamata a ce ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan ni ga wanda ya kawo ni cikin siyasa mai girma gwamna aminu waziri tambuwal shi ya ɗauko mukamin honorable abu kwamishina ya bani mai kula da muhalli mutane suka ƙara sani na ga shi mahina mahina ne shi kuma mai girma gwamna shi political fada dina ne a nan da bazarwa za yi rawa kina da ta mahaifinka ko wata ta mai girma gwamna to mahi ba yi ɗebe shi mahi mahi ne kuma mai girma gwamna shi ya bani wannan damar har in zo in rawar da mutane suka cewa abun da ni a jihar sokoto shin jagorancin mai girma gwamna ya kamata a ce a ƙara bayan dama mu zo mu ci gaba da jihar mu baki daya tun bayan tattara taron tattaro sabbin shugaban jam'iyyar apc da aka yi na tarayyar najeriya wasu 'yan ƙasa ke ta faman ƙorafi zafi sai dai kuma ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar apc hajiya mariya abdullahi garkuwar bakori ta ce babu wani batun korafi a zaben da aka yi domin an bi dukkanin tsari na demokaradiyya balantana wani ya ce an yi karfa karfar saka karfi yawanci mukamin nan gwamnoni aka ba da masu hiddu da mutane sahihai na gari yadda a samu sanity kuma alhamdulillahi abubuwa sun tafi yadda ake bukata kina ganin yadda kuka fito da batun yarjejeniya daidaitawa demokradiyya aka yi? Aiko demokradiyya din kenan tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin ya sai fom din ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera saboda haka ba ni ji su kansu ɗauki abin da zahi. Kina ganin sa baki da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kina ganin ya yi tasiri? kwarai da gaske matsayin shi kenan na uba. Tuni ma dai shi sabon shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ya bulle na gaya wa dukkanin 'yan kasa cewa yanzu haka dai jam'iyyar APC ta buɗe sabon shafi. Har ma yana mai cewa aikin da ke gaban shi shine tabbatar da jam'iyyar APC ta ci zaɓe a ko ina a tarayyar Najeriya ko da me ko dan me don a tarihin shi na siyasa shi ba ruwan shi da wata magana korafi. Kada a toshe wa masu neman shiga zaɓe hanyar za su bi su shiga shiga zaɓen nan. Kada a ce za a bai wasu hannun shuni ne kawai dama su yi shiga zaɓe su yi takara domin tikitin apc ba na dawa ba ne ba wanda abu da faɗi kenan kuma ko da mutum muka yanzu nan bayan mun karbi ragaban tafiyan wannan jam'iyya na wa mutane abokin aiki na kashe ji ya kake ganin jam'iyyar bayan saukan shugaba buhari burinmu allah ya taimake mu mu samu nasara wannan zaɓe ba na tunanin faɗuwa roƙo na a kullum Allah ubangiji ka bani wannan matsayi ba karfi na ya bani ba ikon ka ne ya bani wannan matsayi to Allah ka tsaya mana na kuma gaya musu ba san a zo a yi zaɓe a zo ana mini kuka ba ban yadda da wannan ba da za a bi a bi da ba za a yi a yi a dabi doka mu ci zaɓe ni na san cewa ba a bugi na zaɓe sai da kafin ƙarfi na mun kuma ke da gwamnati uwar mu ke murhu ba za mu sito mu gaya ba a gaya kowa wannan na faɗi wannan a ranar laraban da ta gabata ne ita ma sabuwar jam'iyya mai alamun kayan marmari ta murgina gaggan jam'iyyar zuwa ƙasa don sabon zaben zakulo shugabannin jam'iyyar masu kayan marmarin da da su ne za a tafi kamun kifi har ma an ji jigon jam'iyyar masu kayan marmarin injiniya buba galadima na gaya wa duniya jam'iyyar ce ke da nasara lokacin da ya ɗauki zafi a dukkan jihar da take ƙasar nan ba wanda ba a yi wannan taro ba kuma waɗansu tarihi tarukan ma ya fi tarukan da ake na ƙasa na manyan jam'iyyu guda biyu da mutane suke ganin cewa babu irinsu kuma fatanmu ne wannan jam'iyya duk mai hankali ya sani a yadda wa'annan manyan jam'iyyu suke taka haƙƙin 'ya'yansu balle sauran 'yan adam musamman talaka da ƙiyayya da suke da ci gaban al'umma mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya cikin ikon Allah. Shin menene ne wanda ke ƙasa ne wanda al'umma Najeriya ba su sani ba? Duk ɗan Najeriya ya kwana da sanin cewa in buba galadima ya ce zai yi kaza ko da za a yanka shi zai yi mu muna son mu kwatanta adalci kuma adalcin nan za mu yi in ku muddin muka yi adalci to Allah yana nan zai goya mana baya. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fana kara karewa saboda haka saura kirs a fara kiran su tsaffi domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 423 ne su yi sallamar sakin kujerun su koma gida wata ilma a cikin sai kajo sun wuce gidan wakafi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Muhammad Nasir na jihar Sokoto sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri don tabbatar da tabu kwakwafi ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب imamu na masallaci na alhaji muhammadu sunusi dan wanda ke nan santar a abuja nasiha musamman a wannan lokaci na shigowa watan ramadana wanda muna gab da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kuma yana cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum da dai maganganu da yawa a cikin alkur'ani inna anzalna ku fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalna ku fi lailatul qadr ga sunan ayoyi da yawa ya kamata ne gaba daya mu la'akari cewa shi wata ramadanan nan ya zo ne saboda godiya ga Allah Allah ya saukar da alkur'ani a cikin wannan wata wanda wannan alkur'ani shine babban constitution rayuwar dan adam ga baki daya saboda musulunci karantarwa sa bai tsaya a wajen musulmi ba yana karantarwa ne ga dukkan dan adam babban abin da ya kamata mutum ya kowa ya take zuciyarsa ya tari wannan wata mai alfarma da sakakkiyar zuciya da tuba da gyara halayya da yafiwa ga waɗanda suka wa mutum ba daidai ba saboda shi ma waɗanda yawa ba daidai ba Allah ya yafi masu da haka watan ramadana yana bukatar a yi azumi azumin ba wai rashin ci ko sha ba a'a baki ya kamu zuciya ma ta kamu in ba abin da yake na alkhairi ba kada mutum ya zamanto yana azumi bayan yana azumi sa ba su daidaitu ba zuciyarsa ba ta daidaitu ba muna fatan Allah ya daidaita halayya muka baki daya ya samu albarka a cikin wannan watan ya kai mu a watan ya karba mana ibadan mu ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata Da fatan an amfana, yanzu kuma sai labarai a takaice. Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kiev. Lamarin ya karya wa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai gwiwa kan amincewa da alkawarin Rasha ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin rasha da ke kusa da kyiv suna nan a inda suke duk da janyewar wani karamin su da aka yi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman sarfil hashim da ya karanto labarai sai salaman abu da ya daidaita mana sauti eh, da ma injiniyan mu na yanzu daryl smith ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku sai mu haɗu a shirin mu na hantsi.